صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن انتهج نهجه إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wadda cikin nyamarsa. da ganin damarsa ya sake ba mu daman halartowa wannan waje domin ci gaba da tafsirin ayoyin alkur'ani mai girma a wannan rana ta goma sha bakwai ga watan ramadana wata mai alfarma shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijirar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama daga Makka zuwa Madina wanda yake daidai da rana ta biyar shida ga watan Maris shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiyya tsira da amincin Allah su kara tabbata ga manzon tsira annabar rahma Muhammad ibn Abdullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam da iyalansa da sahabbai da mu'minai waɗanda suka bi tafarkin sa har zuwa ranar tashin alqiyama Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu kasance daga cikin su bayan haka bi idnillahi ta'ala zamu ci gaba da tafsirin ayoyin alqur'ani mai girma daga inda muka dasa aya a jiya cikin ah, surat yusuf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 تاويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم الله تبارك وتعالى وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث فشيك مرهكا وبنجدنك يجتبيك أي يختارك ويستفيك زي ذاتيك يشيق انتاك نعمر ذاتيك na annabci wa yu'allimuka min ta'wil al-ahadith kuma ya sanar da kai ilimin fassarar mafarkai shi yasa nabiyullah yusuf alaihi salatu wassalam kamar yadda za mu zo mu karanta a gaba ilimin fassarar mafarki yana daga cikin abubuwan da Allah tabaraka ta'ala ya kubutar da shi da wannan ilimin lokacin da ya shiga wato kurkuku sanadiyar sharri da imra'atul aziz ta yi wa nabiyullahi yusuf alaihi salatu wassalam ya ce ni a ni'matahu alaik kuma zai cika ni'amarsa a gare ta duk wayannan bayanan Allah yana ba mu labarin tattaunawa da suka kasance tsakanin Nabiyullah Yusuf da mahaifinsa Yaqub alaihi salatu wassalam bayan an karar da shi da yayi da cewa kar ya sanar da ƴan uwansa wannan mafarkin kar sanadiyar haka su mai wato kaidi sai yake sanar da shi cewa Allah tabaraka wata'ala zai zaɓe shi ya bashi annabci kuma ya bashi ilimin fassaran mafarce ta'wilul ahadith kuma zai cika ni'amarsa a gare shi wa ala ali yaqub ya cika ni'amarsa ga iyalan yaqub shi mai magana kenan ma'ana mahaifin nabiyullahi yusuf kama atammaha ala abawayka min kamar yadda ya cika ni'amarsa ga iyayenka a baya su wane ne iyayensa yace min qabl ibrahima wa ishaq yadda Allah tabaaraka wa ta'ala ya cika wa ibrahim ni'amarsa ga ibrahima da ishaqa yana nufin yana nufin aika kakanninka daga baya yadda Allah ya cika ni'imarsa ga Ibrahim da Ishaka hakan nan zai cika ni'imarsa a gare ka ya kai Yusuf yace inna rabbaka alimun hakim lallai ka masani wadda saninsa ya gane kowa da komai ba abinda yake buya wa ilimin Allah al-Imam Kathir yace ai huwa a'lamu haythu yaj'al risalata Allah tabaaraka wa ta'ala shi yafi sanin inda yake sanya manzancin sa inda yake sanya sakon sa yace hakimun Allah tabaaraka wa ta'ala ma'aboci hikima ne ma'aboci ilimi ne da ya game komai da komai ma'aboci hikima ne kuma duk abin da Allah tabaaraka wa ta'ala yake aikatawa akwai hikima a ciki hikimar wannan abin zai iya koyuwa a gare mu wasu lokutan kuma zai iya bayyanuwa a gare mu wasu lokutan kuma hikimar zai iya koyuwa a gare mu a lokacin da abin ya faru hikimar kuma ta zo ta bayyana a gare mu bayan wani lokaci da abin bayan faruwar abin da ya gabata al'ayyata duk wani abin da Allah tabaraka wata'ala ya hukunta cikin hukuncinsa a shari'i da kuma hukuncinsa alkauni dukkan su suna tattare da menene suna tattare da da ijma sa'annan Allah tabaaraka wa ta'ala yake laqad kana fi yusuf wa ikhwatihi وإخوته lis للسائلين إذ قال إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما وتكونوا من بعده قوما صالحين الله تبارك وتعالى لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين للي أتكن لابار يوسف دا أموانسا آيات للسائلين أقوي آيوي أقوي درسا للسائلين ga matambaya أي عبر وأدلة على كثير من المطالب الحسنة أخي أبو وانا لأثري ما سيوا جمة بيا للسائلين أي لكل من سأل عنها بلسان الحال أو بلسان المقال فإن السائلين هم الذين يتبعون بالآيات والعبر domin matambaya su ne waɗanda suke amfanuwa da ayoyi da kuma abubuwa abubuwa abin lura akwai addu'an da malamai sukan cewa Allahumma la taj'alna ibratan lil akharin Allahumma la taj'alna ibratan lil akharin ya Allah karka sa mu kasance abun la'akari da wayansu abin ibra wadda za dinga cewa kai ba za ka koyi hankali da daga abin da ya faru da wani ba idan ka ji an faɗi haka abin da ya faru da wani nan ba mai kyau bane ko mafi yawan lokuta abin da ya faru da wani nan ba mai kyau bane to kaga ka zama abun abun bugun misali kenan wadda za a dinga fahimtar tarko da kai ka zama wato abin da abun bugun misali wadda da kai ake gane tarko cewa irin tarkon da wani ya fada kenan ba irin halayen da wani yake yi kenan fa ya kai shi inda yake a yanzu to ka zama ibra lil akharin Allah ya jarabce ka kenan sai ka zanto darasi ga wasu sai zanto sukan yi addu'a cewa ya Allah kar ka sa mu kasance darasi ga wayansu mutane na daban yace iz qalu li yusuf iz qalu li yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana la fi dhalalin mubin ka lokacin da ‘yan uwa annabi Yusuf suka ce lallai Yusuf da ɗan uwansa, ɗan uwansa shi ne banyani. Yusuf yana da ɗan uwansa daga mahaifiyarsa, shafikinsa, uba ɗaya, ubansu ɗaya, uwarsu ɗaya. Wa'yancan sauran ɗan uwansa, uba shi ya haɗa su, ubansu ɗaya. amma mahaifiyarsu ba ɗaya ba sai shi abin nufin sa nan suka ce lallai Yusuf da ɗan uwansa malama suka ce abin da suke nufi da ɗan uwansa a nan ai ɗan uwantaka ta ɓangaren me ɓangaren uwa ai domin da su da Yusuf ɗin gabaki ɗayansu ‘yan uwa ne ta fuskar cewa mahaifinsa ɗaya ne. Suka ce da Yusuf da ɗan uwansa Bunyamin suka ce a habbu ila abina minna wannan shi ne ita ce tuhumar da ta zanto tushen hasadan kenan suka ce da Yusuf da ɗan uwansa Binyamin babanmu ya fi son su a kanmu wa nahnu usbatun duk da cewa mu kuma muna da yawa mu ga yawa ga karfi mu masu yawa ne majiya karfi inna abana lafi dalalin mubin lalle babanmu ya kasance a kan kuskure bayyananne a wannan gaban maluma suka ce kun ga wannan maganar cewa nahnu usba yana daga cikin abubuwan da ke ingiza mutane su tabka barna suna ganin ai muna da yawa muna da yawa ko kuma ai muna da karbi yawan nan yana iya kasancewa ni'ama ko kuwa ya kasance niqama ya danganci yadda aka sarrafa yawa ta zanto ni'ama ko kuma ta zanto azaba sanadiyar azaba kamar yadda wannan yawan shi suke ganin yaya za a ce mu da yawan mu amma kuma ya fi son wani da wani akan mu mun fi su yawa ai ya aka yi ya fi son su biyu a kan mu goma suka ce lallai yana kan kuskure mai girma tushen matsalan kenan a wannan gaban shin ya halarta uba ya fi son wa'insu daga cin ‘ya'yansa a kan wasu ko kuwa ɗaya daga cin ‘ya'yansa a kan sauran shin ya halarta wayannan abubuwa ne malama suka ce wannan uh, yana daga cikin al'umurul qalbiyya wadda mutum bai da sai fara a kansa yana da kamanni da so da mutum yake wa matansa mutumin da yake da fiye da mata ɗaya misali zai yi wa ya fi son wacce a yau gobe ya dawo ya tsinci kansa a halin cewa a yanzu wacce ya fi so ba wacce ba wadda a da ita ya fi so domin wannan umur ne a ahwalul kalb kuma ya taqallab yana jujjuyawa kuma yana ne yana canzawa kuma mutum mafi yawan lokuta ana mai uzuri game da abubuwan da suka shafi zuciyarsa wajen mu'amala sai ya zanto ba laifi ba ne ya zanto A Allah ya jarabce ka da son wani daga cikin ‘ya'yan da ka haifa fiye da so da kake wa sauran. Amma ana baka shawarar cewa karka ɗaura hakan, karka ɗaura shi a fuska. Mana karka bayyana. A irin bayyanawar da zai dinga sanya wa sauran ‘ya'yanka kishin wannan ɗin da Allah ta baraka wa ala ya jarabce ka da son sa ɗin. abin da ya shafi so wannan hukuncin halarci da haramci ba zai sauka a kansa ba amma abin da ya shafi al’asoya walhiba abin da ya shafi kyauta abin da uba yake wa 'ya'yansa kyaututtukan da yake baiwa 'ya'yansa a wannan halin wajibi ne na shari'a ya baiwa kowanne daga cikinsu maza da matarsu ya daidaita a tsakaninsu ya daidaita a tsakaninsu fil'afa illa an kuna hunake musawwirun shar'i sai dai ya zanto akwai wani dalili wadda shari'a ta yadda da shi misali akwai cikin ayar da Allah an zuta ga da su akwai yara da ake cewa zawul ihtiyajatil khassa yara masu wanda ake cewa special needs wadda yake bukatan a kashe mai kuɗi fiye da za a kashe wa sauran domin yanayin halittarsa domin yanayin halittarsa zai iya yi wa misali ba ana tafiya da shi ana tafiya da shi misira ba ne so biyu a shekara domin ana son a kai shi yawon shakatawa a'a domin ana ana bukatar a kai shi asibiti ne a duba shi domin yanayin lafiyarsa kaga wannan wani abu ne daban wannan yalzam minhu lazimi ne a irin wannan halin kuɗin da za yawa yawa yawa ya ce yawa Allah ya kawo mu goyar za ku dan da na da muke da na ya ka zawa ku amsa ni na rage Allah zai yanzu kamar in kwashi ta da ni na a ne ne a rasa domin wa'ansu abubuwa ne wanda za su daure maka kai kai in aka shirya wannan abin a fim ko za ka ce wa'annan yan fim ɗin waɗanda irin mawuka ɗari za su dan ina su wani shaidan ne ya masu wahayi wannan abin da suka zo suka shirya a fim amma kuma yana faruwa filwaka waqi'a misalin ne ba na yi alwala na manta na yi rafkan ba wayannan abubuwa abubuwa ne wanda muke yau da kullum a'a nan masail ne wanda awaisul masail Wadda sai ka sha wahala kafin ma ka san daga ina ka fara abubuwa da suka shafi aure da suka shafi mijin saurayi da ke neman yake neman yarinya kuma ya zo ya fi auka wata alaka ta zo ta shiga tsakanin shi da mahaifiyar yarinyar tun ba yi auren ba abubuwa za ka gansu a cakuɗe za a yi auren ko ba za a yi ba a sai da baya aka yi auren ne aka gane kaza da kaza ya za a yi da auren ya mazaunin auren sai ka rasa kai da ina za ka fara to daga cikin fatawoyi da aka kawo mana gaban da yasa na tana da wancan shine cewa akwai musawwirat ash-shar'iyya da zai iya sa ka kula da wa'insu yara fiye da wa'insu yara domin bukatunsu domin bukatunsu ya nemi ya bambanta wani mutum ne ya rubuto tambaya a lokacin yake shi shan ya halalta a shar'ance shi yana son wani babban attajiri ne yana da tarin dukiya masu yawa shin ya halalta shi ya yi wasiyya da dukiyarsa gaba ɗaya wasiyya yake son ya yi cewa idan ya faɗi ya mutu aka gama jana'izarsa duk abin da ya mallaka kaf kaf ya yi wasiya da shi waƙafi kuma ba kananan dukiya ne, ba karamin dukiya ne shi ne kake mai ato ai wannan ai haramun ne ka yi wasiya da dukiyarka da baki daya mafi yawan abin da za ka yi wasiya da shi shine sulus sai ce a ah, sai ce abin da yasa nake wannan tambayar yace ai ana gaba daya babu wanda ke bukatar komai dukkansu in ba su da kwatankwacin irin wannan dukiyar suna da dukiyar da sai dai idan Allah ya kaddari talauci wa mutum kawai zai talauci da haka sai nake tunanin shi a lissafinsa sai yake tunanin wayannan yaran zai a billionaires on their own idan na faɗi na mutu kuma wayannan billions din a sake kara musu bayan kuma ga talakawa ga marayu ga ayyuka na addini da yawa da ake bukatar kuɗi shi yasa shi tunanin shi yake bashewa tun da yaran nan ba su da bukata shin shi zai iya dukiyarsa gaba ɗaya ya yi wasiyar dukiyarsa gaba ɗaya domin yaran nan ba su bukatar wai domin wai mahaifinsu ya rasu wai a raba masu dukiya ba su bukata to kaga irin wayannan ah, ah, irin wayannan ah, halaye din idan yara suka zama mustaqillun mustaghnun bi anfusihim istiqlalan an uh, an alwalid a irin wayannan yanayin yaran da su kuma ba su tsayu akan kafafuwarsu ba bukatun su suka fi yawa maluma suka ce wannan cikin abubuwa da ake ce almusawwiratu shar'iyya da za ta iya bada daman uba ya fi bayar da kulawa zuwa ga wasu daga cikin 'ya'yansa in babu wannan in ka tashi bayarwa za ka bai wa kowa don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ittaqullaha wa'dilu baina auladikum ku ji tsoron Allah kuma ku yi adalci tsakanin ƴaƴanku ku ji tsoron Allah ku yi adalci tsakanin ƴaƴanku tayyib bayan sun faɗi wannan sai suka ce da bayan sun faɗi cewa mahaifin baban ya fi san Yusuf da Bunyamin sai suka ce a wutura aw itrahuhu ya yakhlu lakum wajhu abikun wata kuno min ba'dihi auman salihin suka ce ku kashe shi kawai kaga kishi da hasada ba abin da ba su yi haifarwa ba abin da ba su yi haifarwa ba abin da ba su yi haifarwa kaga wayannan maza ne ba ana maganar maza ina ga mata shi yasa mace mai zafin kishi abin tsoro ne ba abin da ba za ta aikata ba akwai matar da domin tsananin kishi a masar ita ta kashe 'ya'yan da ita ta haifa za ku yi mamakin to wani hauka zai kai ga mutum ya kashe 'ya'yan da haifa ita ta kashe 'ya'yan da ta haifa domin a tuhumi kishiyarta kaga abin da kishi zai iya yi ka duba mace dai mace da yarda da mace irin alaka da ke tsakanin mace da 'ya'yan da ta haifa da irin protection da mace za ta iya ba da ranta domin ta kare ne 'ya'yanta amma wannan kishi ya saka ita ta kashe yaran tunda ita ita ba ta gidan ita yanzu ba ba tana zaman aure da mutumin bane amma kuma shi matar da ya aura ba zai zauna lafiya da ita ba ‘ya'yan da ta bari kuma wannan matar ita ke rike da su, da haka ita, ita ta yi sanadiyar kisan ‘ya'yan nan, ta yi sanadiyar kisan ƴaƴan nan tunda matan nan ke rike da yaran kuma ba ita zai ya su ba da haka wacce za a tume ta na farko wace ce wannan matar ana cikin shari'an wani lawaya shi Allah ya taimake shi ya yi ta yin tunani mai zurfi ya ga cewa public prosecution din cewa binciken da aka yi akan wannan abin bai ba bai isa ba an yi ta yin bincike an yi ta yin bincike kuma an ga cewa wannan matan tana zaman lafiya da yaran nan tarihi su kamar yadda kasan ita ta haife su kamar cikin yara biyar kamar ta kashe hudu ne ɗaya ne wadda bai ci abincin ba wadda shi ke karɓan sakon guban shi ya fallata magana wadda shi ke karɓar safon guban daga wajen mahaifiyarsa wadda sai matan nan ta gama jin hazabin shi zai zai barbada shi kaɗai ne bai mutu ba da aka tsananta bincike bayan an shari'an ta yi nisa ma an kusan kawai tun da circumstantial evidences din suna nuni da matan nan ita ce kawai ai tun da abinci suka ci ya yi sanadiyar mutuwar su tawa ke ba su abinci Wani ne ke da access na ya ba su abinci in ba ita ba kaga shi yasa wani dan uwa yake cewa wani abokin aikin yake cewa yace yace idan ɗan sanda yayi maka sharri ana iya warwarewa a duniya amma idan lauya yayi maka sai dai a warware a lahira to daga baya sai ne zan fahimci cewa idan mace ta yi maka sai in Allah ya ga damar warwarewa a nan kai ka duba irin wannan abin da aka kulla a wajen nan ta yaya tukunna kaga akwai akwai zero probability din cewa matar da ta haife su ita za ta kashe su kaga dama a cikin binciken ma ba a ma waiwayanta ita dama kuma manufarta ta kashe yayan da ta haifa domin a kashewa a kashe wacce ke zaman aure da mijinta tsohon mijinta kaga kishi ko nan hassada da kishi shi sa Allah Ta tabaraka ta'ala cikin suratul falab wa min sharri hasidin ira hasad shi ya sa wayan nan a din yin yin wa'annan mu'awizat din dare da rana suna da muhimmanci domin shi mai hasada ba. wallahi babu boundary babu limit din akan irin barna da zai yi idan hasada ta kwashe shi kaga wannan sa'annan ciwon hasada bai da alaƙa da wato dangantakarka da wadda yake maka hasada kaga wannan dan uwansu ne dan uwansu ne sa'annan yaro ne wadda bai da laifi kamar yadda ibnu kathir akwai wani bayani da ibnu ya yi wanda ya rawaito daga cikin wajen daya daga cikin masu tafsiri in ka karanta bayanin sai ka ji sai ka ji tausayin halin da annabi yusuf ya shiga lokacin da suka bayan sirrin rashi baban ya yarda a tafi da shi abin da suka je suka aikata da shi yadda shi wancan malamin ya siffanta halin da karamin yaro mai bukatan tausayin mahaifinsa mahaifinsa ya girma ya manyanta yana yana san yana son yaron nan kuma san zai cutu da raɗin yaron nan duk wayannan abubuwan lissafin nan kwata-kwata hassada ya rufe masu ido sai da suka je suka aiwatar da abin da ke cikin zuciyarsu suka ce uku tono yusufa a wisrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum to menene suke son su cimma idan suka kashe Yusuf yakhlu lakum wajhu abikum fuskar za ku samu fuskar mahaifinku ai Yusuf yana da rai ne shi yasa yake son sa har ya fi son sa akan saura to lokacin da muka kashe Yusuf ai mu ne sauran 'ya'yan haifo da zamu ragu bai da zaɓi, sai dai ya juyo da fuskar sa zuwa ira zuwa gare mu wa takunu min ba'dihi qauman salihin kaga wannan abin da mahaifin yake faɗa nabi Allah Yusuf ba da Allah ya karasa ayan cewa inna shaytana lil inna shaytana lil insani adu mubin bayan ya gargadi shi cewa kar ya faɗa wa ƴan uwansa kaga yake shedan ko sai suka ce kaga sun san kisan da za su yi din sun san zunubi ne mai girman gaske sun san haramun ne sai suka ce Wata kunu min ba'dihi qauman salihin bayan kun aikata kisa bayan kun aikata barnan kisa sai ku dawo ku tuba sai ku dawo ku tuba ku zama mutanen kirki ku koma ga Allah kaga kafin su aikata barnan sun riga sun shirya cewa idan suka gama aikatawa za su dawo su yi ne su tuba ai ta tubu ila wa tastaghfirunahu min ba'di dhanbikum sai ku tuba zuwa ga Allah ku rini gafaran Allah bayan kun aikata zunubin yace faqaddamu al-azm ala tauba qabla suduri dhanbi minhum tafhilan li fihli sai suka suka kudarci cewa za su tuba idan su bayan sun aikata wannan sabon Allah za su tuba kafin sabon ya auku daga hannunsu sai suka yi azumin cewa za su menene za su tuba tashilan li fi'li domin aikata sabon ya zama masu da menene da sauki shedan yake kalla za ka tuba ai a ah, kai kana matashi ma kika da sauran shekaru ai ka ci gaba da horewa kawai shin daga baya in ka fara yin furfura sai ka zo ka tuwa kai kuma ba yi maka alkawarin za ka yi furfura ba tun daga jinjiri da aka haife shi yanzu nan yau aka haife shi yau aka mayar da shi ga mutanen da ba su kai shekarun ka ba sun tafi mutanen da sun bi shekarun ka sun tafi da haka ba ka da tabbas amma su ya ce wa izalatan li shana'atihi wa tanshitan min ba'dihim li ba'd duk wayannan da kuma wannan zai rage masu ganin munin munin sabon da suke son su aikata ai za mu tuba ai za mu tuba sai watan shitan wannan kuma zai domin su karfafa junansu ka san abu ne wanda suke son su haɗu a kansa tattaunawa ake yi na mutane goma idan mutane goma nan bakinsu bai haɗu ba akan wannan abin da ake shiryawa kaga akwai matsala ko da haka dole a yi abin da za a yi a har haɗo ra'ayin kowa da kowa ya zanto abin da za a yi don da ra'ayin kowa aka yi wata kono min ba'dihi qauman salihin Allah ta tabaraka wa ta'ala ya qala qa'ilun minhum قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف ɗaya daga cikinsu wadda yake da ɗan tausayi sai ya ba da shawara daga cikin ‘yan uwan nasa masu tattauna wannan al'amari inda a nan aka kawo shawaran a kashe annabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Fa inna qatlahu a'zamu isman wa ashna domin kisa wato wani zunubi ne mai girma mai muni والمقصود يحصل بتبعيده عن أبيه من غير قتل shi falsafarsa ai abu ɗaya muke son mu cimma shi ne mahaifinmu ya zanto mu ma yana waiwayan mu to za mu iya cimma wannan burin ba tare da mun kashe annabi yusuf ba sai ce la taqtulu la taqtulu yusuf wa alquhu fi ghayabati aljub yaltaqithu ba'd as-sayyara in kuntum fa'ilin kar ku kashe shi amma ni ina ba da shawarar cewa mu jefa shi a rijiya mai duhu idan to rijiya ne wadda yake da kafin rijiya a siffanta shi da duhu sai yayi ne sai yayi nisa mu je mu jefar da shi sa'annan shi tun da kun san baya son a kashe shi ko to tunda baka son a kashe shi me yasa kake son a jefa shi a rija ai zai iya mutuwa mm. yace a yace yaltafithu ba'du sayyara ayarin matafiya idan suka zo irin yanayin tafiya na wancan lokacin a sahara rijiyoyi akwai locations din da ake haka rijiyoyi manya-manya wanda matafiya sun sani sukan tsaya domin su yi guzarin ruwa idan suka zo ɗibar ruwa za su menene za su tsinke shi in kuntum fa'ili idan kun wato haɗa ra'ayinku akan nisantar da shi ɗin akan aikata abin da kuke nufin aikatawa sai zanto wannan shi ne ahwan shar imam nutafir rahimahullahu ta'ala ya ce ai daman ko da sun yi nufin kashe shi ba za su ci nasara ba daman ko da sun yi nufin kashe shi ba za su yi nasara ba domin ai a aya da muka karanta a gaba Allah tabaraka wa ta'ala shabi ka rabbuk Allah yana da da aikin da zai baiwa annabi Yusuf bayan ya girma to ta yaya wanda yake da aikin da Allah zai kallafa shi da shi bayan ya girma kuma Allah zai bari a kashe shi yana yaro yace ai daman ba za su ci nasarar kashe shi ba a wannan gaban maluma suka ce idan ka ga barna idan ba za ka iya hana barna ga baki ɗaya ba ka yi kokarin canza farnan zuwa ga wadda bai kai shi muni ba kamar yadda wannan tunda ya ga idanunsa ya riga ya rufu su kawai duk wani abin da yake kasa da kisa ba su ma son ji suna ganin kawai in suka kashe shi ne kawai hankalinsu zai kwanta cewa shi kenan babu shi cikin labarin abin da mahaifinsu yake damuwa da shi tunda ya mutu amma shi wannan ya kawo wata shawara wacce za ta kawar da wannan jarima ta menene ta kisa نعم الله تبارك وتعالى شيء إيه؟ قالوا يا أبانا ما لك لا تامنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله أرسله معنا غدا يرجع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذيب وأنتم عنه غافلون قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف فتك يا بابا من يسع باك أمن شيمنا akan Yusuf mana fi'ilan istimrariyan sun lura cewa uban yana baiwa Yusuf kariya me yasa baka amince mana akan Yusuf malaka la amanna ala Yusuf wa inna lahu lahafizu lanas'ud duk da cewa lallai mu ga Yusuf masu baji kariya ne ba za mu bari wani abu ya cutar da shi ba kaga nan daga nan suka fara rarrashin mahaifin bayan sun hada kalmar su akan abin da za su aikata da Yusuf arsilhu ma'ana ka turo shi da mu gadan gobe yarta wa Ya yi ciwo kuma ya yi wasa a cikin wata qira'a narka wa da mu da shi za mu yi kiwo kuma mu yi wasa tare alhali abin da suka kudurce a zuciyarsu game da yusuf wani abu ne mummuna wa inna lahu la hafizu kuma lallai mu ga yusuf masu kulawa da shi ne masu kiyaye shi ne Allah tabaraka wa ta'ala yake martanan Allah yaqub alayhi salatu wa salam qala inni la yahzununi an tazhabu bi domin ta'alluk ɗinsa da Yusuf da rashin son rabuwa da shi yace tafiyan ku da shi zai bakanta min rai ban san rabuwa da Yusuf sun san irin wannan alaka na so da kuma alaka na fut da fut alaka na kasancewa tare da yusuf da mahaifinsu wadda ya riga ya girma ya manyanta shekarunsa suka ja amma ba su ji tausayinsa ba domin hasara ya ce wa akhafu an yakula hudbi kuma banda tafiyanku da shi zai bakanta min rai idan baya kusa da ni ina kuma tsoron an yakula hudbid ina tsoron kyarkyaci ya cinye shi nan maluma suka ce idan kana tuhumar mutum la hulhujja hujja kaga wannan magana ita ce za su zo su mai ya ba su wato kliyu da maganar nan ya ba su kliyu din abinda bayan sun aiwatar da abin da ke zuciyarsu maganar da babansu ya yi suggestion din nan na tsoronsa ita din dai za su zo su kafa a matsayin hujja cewa abin da ya faru da shi din kenan wannan abin da dai ka ji tsoro shi ya mene ne shi ya faru da shi kaga ba sai ya kai hankali su nesa ba tun da shi ya riga ya kusanto masu da tunanin cewa wancan dabbar za ta iya kashe shi shi ke nan ba su wahalar da kansu ba da suka je suka dawo suka ce eh abin nan dai shi ya faru yace ina tsoron dabban nan ta kashe shi wa antum an huwa alhali ku a gare shi kun kasance ga falalli qalu la in akalahu قالوا لئنك له الذيب ونحن عصبة منا إذا لخاسرون سجد حبا حبا حبا بابا حبا حبا نحن عصبة موفا كدوبا يوم كما مجيا كرديني مو في مباري دموامو دبا تكسيشي حبا إذا أي هكا حتى يفارو من زما خاسرون من زما تاقبقو من زما حسارو من يحسارو haka suka tara wa mahaifinsu kasa suka mai daɗin baki har ya yadda suka tafi da nabiyullahi yusuf alaihi salatu wassalam da suka tafi da shi menene ya faru wannan shine bayanin da zai biyo baya gobe da yadda Allah tabaraka wa ta'ala za mu daba wannan gaban domin mun yi babban bako ɗaya daga cikin malamanmu bakonmu a wannan gari wanda shi ke gabatar da tafsiri a wannan shekarar a masallacin uh, juma'a na tunawa da imam uh, ramadan fadl uh, tafsirin dare da ake kowane shekara fadilat sheikh al-doktor abdulaziz ibrahim muna mai marhaba da gabatowa ya kawo mana ziyara da aka sauran mintuna da suka rage daga nan zuwa karfe shida za mu bai wa malam mu dan amfana daga nasihohi masu tsada da tsokaci da malam zai yanzu a wannan zaman abdulaziz ɗaya ne ni na haƙura أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد بن عبد الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى بيته أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة مرجوعة إلى النار ما haka ان uwa ina mana sallamar musulunci السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. yau goma sha bakwai da wata ramadan wata ramadan shi wata na tara a cikin jerin waɗannan musulunci hmm. inna hadda da inda na ya fi na da na yi makalaka samawa ko laraba min a arba a cikin hurmun ba da karbi ne da ƙwayin ba da ta وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة اعلموا ان الله مع المتقين. إذا راتم مع الله صلى الله عليه وآله وسلم في مكة ومدينة شكرا تدولا الذي يقولوا إلى أربعين دقائق. وأن يجد الشراء جواتهم أكو إلى جرى أن الإنسان مرة بسعة أدرى شكرا تدولا إلى أشد الشراء. في جنة دار يقول أن كان الله تبارك وتعالى يعني أن الله صلى الله عليه وسلم masallacin bilal bin raba ko a cikin GRA a wannan gari na Chesky ta cikin jihar Nasarawan Najeriya. Majalisun ɗaya daga cikin shugabannin al'umma malami abin koyi Sheikh Barista Abdulaziz Abdulsalam. na fata Allah mutum da ke ƙara wa Lallai an ƙwara cewa yau zan fara kai ziyara majalis na tafsirin yamma kasancewar shi malam shi ne mataimakin shugaban kungiya ta wannan karamar hukuma gaba ɗaya kuma alhamdulillah cikin da zaɓi Allah ta baraka ta'ala ni ma sai na so a ce wajen sa na fara kai ziyara kuma Allah sarki ya aminta ya tabbatar ga mu tare a wannan masallacin ya tsara muna fata Allah cikin sarki ya mana jagoranci wannan Allah ka da alheri wani da sanya haji gani ya ƙara faraci zan so yi wa kai kaina nasiha da ku ta yin mintunan da aka ce amfani kan wani hadisi guda na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda lokaci na tabbatar ba zai ba mu dama mu kai ga manufarmu na saƙon da muke kan isarwa kan hadisin ba amma dai daidai gwargwado za mu fitar da wasu abubuwan da muke son saƙon ya zama su ne yake ɗauke da su an fahimce su. A sahabbai guda biyu cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sun rawaito wani hadisi ɗaya. Wannan hadisi shine hadisi Mu'azu bin Jabal radiyallahu ta'ala anhu wanda Abu da al tsari jin bin Junada shi ma ya rawaito shi. Abi shi shine Mu'azu bin Jabal. جند بن زنادة أبي ذر الغفاري دكا نسو سروتو حديث sunan. haka ah, Imam Nawawi ya kawo shi a cikin karamin littafin da yake hannun mu na arba'un nawawiya idan manta ba shine hadisi mai lamba goma sha takwas. Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa اتق الله حيث ما كنت واتبع السيئه الحسنه تتمها tace wa khalidin nasa da kullin hasan hadisi ne mai gabobi guda uku ittaqillah haythu ma duk inda kake ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah duk inda kake nan majalisin alqur'ani aikin Allah ne masallaci ne yadda za ka kiyaye dokokin Allah kai tsoron Allah a cikin masallaci inda ake tafsirin alƙur'ani a cikin ramadana haka ake so ka ji tsoron Allah a shagon ka na kasuwa ka tsoron Allah a ofis ɗinka na ma'aikatarka ka tsoron Allah a gonarka ka tsoron Allah a duk inda ka samu kanka dan Allah da yake masallaci yana ganin ka a gonarka yana ganin ka a kasuwarka yana ganin ka a ofis ɗinka duk inda kake Allah da barakata yana tare da kai za ka ittaqin la haji makon kun ka ji tsoron Allah cikin da kake annabi yace wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata ka bi bayan mummunan aiki in ka aikata da me da kyakkyawa hasanata kyakkyawa ya share mummuna ka bi bayan mummuna da kyakkyawa ta annabi ce tamuha kyakkyawan zai share mummuna shine inda hasanati yuzhibu as-sayyi'at zalika liqad al-hayy gaba ta uku wacce ita nake so zan yi magana a kai ce cewa khaliqin nasa da khuluqin hasan kai mu'amala da mutane da kyakkyawar ɗabi'a duk wanda zai yi mu'amala da ya ce da ya ce son barka, ya ce na gode ya ce alhamdulillah ya ce Allah kai kada ka zama musulmi da ƴan uwansu musulmi ke mu'amala shi suna ce Allah wurai ina ma ina ma 'yan ba tsara. da na san in ka zama wannan ba ka zama cikakken musulmi ka zama musulmin da ‘yan uwansa musulmai da ma waɗanda ba musulmai ba duk wanda ya yi mu'amala ci zai yi zanci ba zai ji aram an cici ba zai ji aram an zanci shi ba zai ji lallai ya yi mummunan gamo da abokin mu'amala addini al-mu'amala addini al-mu'amala addini al-mu'amala wannan addinin ya ka zauna da ni ya ka zauna da kai ya ka zauna da matarka ya matarka ka zauna da kai ya ka zauna da abokan ka makwabtan ka ɗan uwanka kowa ya kai mu'amalar shi shi ne din yadda kake tsaye da sallah kake yin azumi kake yin zakka idan mu'amalar ka ta munana za ka samu shiga don haka ina kira da kai ina kira da marasa ina kira da rai da kuke taurare na don Allah a matsayin da su ne mu'amalar mu ta kyautatu sama da mu'amalar kowa. yau an waye da ni ba mai jin nutsuwa da kwanciyar hankali da ɗan wanda idan mu'amala ta haɗa su ina tunanin in mu'amala ta haɗa mu za ka cuce kana tunanin zan cuce ka idan na yanka hankali na bai kwanciya domin ba na zaton samun aminci da gare ka in ka yanka hankalin ka zai kwanciya dan kana tunanin ma ka da abinci saboda munin mu'amala yau gaskiya ta zama abin kwatance idan akwai mai da wuka. kwatancen ake rikon amana shi kan ya zama tarihi za ka yi mu'amala da mutane goma gudun kada mu faɗa abin da ba kyau mu faɗa wala Allah ɗaya ne zai iya rike maka mana da mun ce duka goma wanda rike maka mana za ka yi alƙawari da mutane goma wala Allah ɗaya ne ko biyu zai iya cika maka alƙawari da mun ce duka ma ba mu ce cika maka alƙawari ba tun alkhairin ne idan mutum zai maka alkhairi jiya ya maka shekaran jiya ya maka shekaran jiya ta yau sai a samu akasi da kai ba a haɗa kai a zalunce shi da kai za a haɗa kai a cuce shi da kai za a haɗa kai a ɓata masa suna a ci zarafin sa alhali alkhairin sa ya gabata a rayuwar ka jiya ya gabata a rayuwar ka shekaran jiya ya gabata a rayuwar ka shekaran jiya can amma a yau dan an samu akasi na ɗan adam ba lalatacce mara mutunci a idan ka kamar sa. Ina ikirarin mutunci. annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace al-muslim man salima al-muslimuna min misali quraish musulmi a wajen Allah wanda Allah ya gamsu da musulunci Allah yake ganin sa a matsayin musulmi cikakke shine man salima al-muslimuna min misali quraish mutumin da sauran ƴan uwansa musulmai suka kuna daga sharrin harshen ba suka kuda daga sharrin bakin bai amfani da bakin sa cutar da yan uwansa bai amfani da hannunsa cutar da yan uwansa idan ka ga dan uwansa ya cutu daga gare shi ba da sanin sa bane wala Allah dalili ne na tsamar amma ba zan yi amfani da bakin sa maka sharri ba zai maka ƙarya ba ba zai maka rage ba ba za a kulla da shi a zalunce ka a ci dukiyarka ko a maka wani abu wanda kai shi wanda yayin ba zai so a maka ba da shi ba za a taɓa shi ba balle har ya ɗauki hannunsa ya zana da bairo a za su bayani don mugunta balle har ya ɗauki hannunsa da bairo ya zana a cutar da kai a kowane yan yanayi musulmin kwarai annabi ce ba sai gani amma yau don Allah haka mutane suke in ka ga wani yau ya kwana cikin bakin ciki wani ne ya jefa shi in ka ga wani yau ya kwana cikin tashin hankali iyayensa suna addu'a Allah kar da mu ‘ya’yan suna addu'a Allah ka da baban matan suna addu'a Allah ka da mijin makwabcin suna addu'a Allah ka tsara makwabcin mu wani ɗan uwansa ne mutum kamar sa musulmi ya jefa shi wani Allah ma makwabcin ne. yau mutane idan ka duba adadi da suke mutuwa da hawan jini wallahi ba daga wani waje suke samun hawan jini ba daga abokansu dangin su iyalan suke samun hawan jini yau mutane ya suna mutuwa da hawan jini saboda sharrin abokansu wasu suna mutuwa da hawan jini saboda shafin iyalansu wasu suna mutuwa da hawan jini saboda shafin abokan hulɗarsu a kwamitin masallaci ma da liman da kwamiti wani hawan jini yana kama cikin da kuma wai mun taru a masallaci inda Allah ya ce ɗakin waje mafi tsarki mafi daraja mafi soyuwa a wajen mahalicin shi na masallaci amma al'ummar masallaci ko kowa so yake sa ɗan wasa waje ina an kira suna abu cika su hunga nakan karanta wani hadisi wa yan uwa na wata mata ذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امرأة كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها ولم تؤتي زكاتها. وجمعتها. أكبر الله da take na dare. Ga yawan azumi na ga yawan sadaka. yawan sallar kawai da suke yi kima da daraja da matsayin mai sallar dare a wajen Allah ya kai ya kai tafiya. Saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi sallar dare ma dan a nuna maka ya ci kowa daraja sai aka wajen masa sallar dare ita ce sanadin da ya ci kowa. التي ومن الليل فتحدث فيه نافلة لك عفا أن يبعثك ربك ربك مقاما محمدا أبي فاتو أريد أن يتحشك أولا أي أبن بودي بقى شين سلة جرن لك كي سيوانا ما تقال الله يا أذر تدئية يا أذر تدئية أشي بشين جرن لك إيه؟ وكيف يبدأ السلام يا عظم تندى الجزر يكيتو بذات الشباب بذات الشباب بذات الشباب بذات الشباب بذات الشباب بذات الشباب بذات الشباب kawai tana yi don neman yanzu Allah shi kwanaki duk wanda man fama yau mun kisa ilata duk wanda ya yi yana azumi saboda neman yanzu Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba'ada Allah wajahu ba'ada Allah wajahu sab'ina kharifan min nar Allah zai nuna fuskar wannan mutum tsakanin da wuta gurbar da zai shekara 70 matan na abu yawan asu wa kafarat sadaqat ha ga yawan sadaqat sadaka kuwa ta ji sallan nan sadaka ta ji azumin nan domin sadaka nomar abinci guda ɗaya a bakin ne kuma tsinfi daudin da ya hairu ne na jin sace nomar abinci guda ɗaya a cikin mai jin yunwa ta ta alkhairi a kan na wasu kafin samun sun lafi zama sun lafi na mu shi abinci ta ta alkhairi ga gina wasu lafi saba'in wannan matan bayan yawan sallah bayan yawan azumi ga yawan sadaka ai ko mu haka muna cewa sadaka maganin mutum hmm. amma yau an waye da wannan mata duk da yawan sallata duk da yawan azuminta duk da yawan sadakata sai aka ce annabi sai dai tana cutar da makwabtan da mu'amalar ta da makwabtan ta fake annabi bai kalli azuminta bai kalli sallan ba bai kalli eh, sadakar ba sai ce kiyar na da wuta ce me ya kai ta wuta mummunan mu'amala muna da mu'amala tsakanin da bayan Allah sai ya kyauta sai ya zama sallah azumin karzan tun zai mata amfani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ahabba an-nas ilayya yawm al-qiyamah wa aqrabahum ilayya in majlisa ahsanu ma khalaqa waɗanda suka fi soyuwa a wajena gobe kiyama suka fi kusa da ni a wajen zama gobe kiyama su ne waɗanda suka sauran yan uwansu kyakkyawar ɗabi'a in ka bi da kyakkyawar ɗabi'a ka bi in ka bi da kyakkyawar ɗabi'a na fi ka don haka don girman Allah ina kira da kaina ina kira da ni mu kyautata ɗabi'un mu na ɗan adam mu dama da junanmu mu mutunta junanmu mu rike wa junanmu amana mu gaya wa junanmu gaskiya mu cika wa junanmu alƙawari mu zama masu yafiya da kau da kai da kara a tsakaninmu sai Allah ya yi ciki da mu a matsayin al'ummar da take koyi da mafi alkhairin halitta shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi me da bi umar Allah ta ce kana kulqu qur'an da bi umar Allah alqur'ani shi ko alqur'ani yana karantar da kyakkyawar tabi'a da kuma mummunar tabi'a kyakkyawar tabi'a qur'ani ke karantawa to Aisha ta ce tabi'i umman za Allah sune alqur'ani malamai suka ce kai idan ka ga manzon Allah na tafiya ka annahu qur'ani yamshi ala al-ardh kai ta ce al-qur'ani ne ke takawa da kafafun a bayan kafa saboda yadda manzon Allah ya misalci kyawawan dabi'a alqur'ani kuma kai da ni manzon Allah nan ne Allah ce koyi لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة da كان يرجو الله واليوم Allah ce hakika kuna da kyakkyawan abin koyi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tun da manzan Allah ne abin koyi na manzan Allah ne abin koyi na manzan Allah kuma ya ci kowa kyakkyawar ɗabi'a kuma ita ya karanta ba. me yasa da ni da kai ba za mu koyi da manzan Allah ta hanyar kyawawan ne hasadi ma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa yake ta budi su yi mutabbi karin akhlaq an aiko ne dan in cika kyawawan ne kuma Allah ya ce manzo Allah wa innaka la'ala sadaqa azim kana kan ɗabi'u masu girma sun ɗabi'u masu daraja masu tsada kyawawan ɗabi'u na san barka na madalla hmm. don Allah ya mu kyautata mu'amalar mu da juna mu zama musulmai na kwarai abin koyi duk wani da zai mu'amala da kai yana aminci yana jin daɗi don yana ji a ran ba abin da zai ba ta ce amma wani ba ba wai eh, rike alƙawari ba rike amana ba cika alƙawari ba ba rike amana ba ba zancen lafiya ba a kawai saboda tsantsan munin mu'amala magana in za ta haɗa ku da shi sai ya duba kalmomi masu ya kaushi da su zai ya maka magana wani bishiya bai kai kalmominsa a eh, eh, kaushi ba ya fi wani bishiya ko yana da kaushi to kalmominsa ya fi wani bishiya kaushi kuma ba ruwan shi hankalin shi kwance zai iya kallon idan don kowa ya gaya masa abin da man sai grama so da yana takamar Allah masa wata baiwa ko dai ta ilimi ko ta dukiya ko mulki ko da rashin kunya zai iya cin kowa zai iya wulakan kowa ba ya kallon gemu na akwai zari ba ya kallon gashi na akwai zari ba ya kallon darajar ɗan adam da Allah ya maka zai iya cin kowa shi haka yake ba mai iya sa shi ba mai iya shi hmm. kuma musulmi yan uwa don Allah sun girma Allah ya ka wallahi daga cin musulmi da yau suke damu akwai munanan ɗabi'u da suka akwai munanan da jibu da suka yi mana katutu kowa ka haɗa mu'amala da shi sai ka ce wayo Allah hmm. sai yan sanda sun shiga sai an nemo lauyoyi sai an tafi wajen mai anguwa haba kuma irin musulunci ne makwabci da makwabci matar makwabci da matar makwabci ba a ga mace saboda mummunan mu'amala kowa yana jin zafin ɗan uwansa a cikin zuciya mu so juna mu mutunta juna mu da juna mu kyautata wa juna mu yi mu'amala ta musulunci wallahi za mu rahota wallahi za mu rahota manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam الله يدرج الله سوى لقد كرمنا بني آدم وعملناهم في البر والبحر الله سوى رحمنا الله سوى فضلناهم على كثير من ملك على قرات الجميلة الله جعل سعد من هذا الشعر الله جعل سعد من هذا الشعر كيش ونمطي يتيجي تاش عشرين ثورة على الجميلة sai kai za ka wulakanta ɗan adam ka tozo su ɗan adam ka cutar su ɗan adam kuma kana ganin za ka gama lafiya wallahi duk mai wulakanta ɗan adam ba zai gama lafiya ka sani ko ba ka sani ba ka jira lokaci ka yi kallo ba wanda zai zama aikin ka cin mutunci da tozarsa da wulakanta ɗan adam daga ya gama da duniya lafiya dan Allah ya dawo da ɗan adam da ya zaɓi manzo Allah cin jin ɗan adam ya sa mala'iku suka faɗi suka sujjada wa kakan mutane sai kai ka wulakanta ɗan adam ka so da na adam ka muna nawa ɗan adam mu'amala sannan ka ɗauka cewa za ka ci gudu ba ga ina da iya wa kai ina mun iya dan girma Allah mu kyautata mu'amala mu kyautata mu'amala mu kyautata mu'amala sai mu wasu ne da Allah ya ji kawai mu ya mana wannan matsaloli da suke damu na rashin tsaro Allah ya kawo amma kana zagin shugabanni suna zalunci amma makwabcinka yana kwana da mutuncin ka zalunci matar da kake aure da iyayenta suka ɗauka suka miƙa maka ta bar anguwarsu ta bar ɗan uwanta ta bar a garinsu ta zo ta zauna da kai amma tana kwana da bakin cikin nuna mu'amalarka mijinki da yi fafukan nemo tsiraki ya zama son bin kika samu ‘ya'ya ba ‘ya'yan shegu ba ke ɗaukar wani rayuwar ki ta safar da rana da yamma amma yana kwana da baƙin ciki mu'amalar ki wani irin al'umma ce wani ana akalla mun lokaci saboda abin yana da haɗi da eh, lokaci yau abu da aka ce ina addu'a Allah mu da sarki ya mana albarka Allah mu da sarki ya amsa mana wannan ibada ta su ya sanya mu cikin yantattun bayan a wannan wata ya zo mu da ganin shekaru masu yawa nan gaba cikin lafiya da kwanciyar hankali da imani ala Allah kuma ya saka da alkhairi ya albarkaci wannan majalisi ya sanya mana albarka subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta أستاذي وقعت إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا. Zaka da khairan Allah ya saka mana da khairi da mutane eh, za su dan kara mana hakuri na mintuna kaɗan Ah, mun yi baƙi daga cikin yan uwanmu waɗanda kullum nakan ce idan an zo taro in aka gan su hankali zai kwanta su lokacin da muke zaune a cikin a wajen wa'azi cikin masallatai su suke kulawa da shige da fice da kulawa da abin nan abubuwan hawan da sauransu Allah ya saka masa da kai jagorancin wannan tafiyar na yan agaji ah, da ah, deputy director ɗinsu mai wakiltar director

Deputy Director Majalisar Agaji na Jihar Nasarawa, Operation and Training Alhaji Umar Ishaq Lokon insha Allah, gashi shi ne a farko nan. Akwai kuma Assistant Director ajimiyan Finance, shi kuma Alhaji Malam Muhammad E. Abdullahi. A da akwai sauran membobi a waje, dama a tabi'an wannan kwamiti na agaji, kungiyar agaji, shine da zaren azumi ya kama muna kai ziyara dukkanin santa da ake gabatar da tafsirai kama daga na jiha zuwa na kasa a fadin jihar nasarawa gaba gida jiya muna karamar kuma toto karamar kuma toto muna ga dafuke muna tudu uku mun kankare a nasarawa yanzu kuma mun fito daga gara kune muka zo nan da dare muna masallacin lokacin insha Allah a madadin daraktan majalisar agaji na jihar nasarawa kwance wakilinsa muna makawa fatan alheri insha Allah sauran jawabi za a ji shi a masallacin lokacin insha Allah wannan shine subhanallah طيب da ah, muna خيرا منى da الشيخ دكتور عبد العزيز ibrahim buriya ah, da ya samu kawo mana wannan ziyara kuma ah, wayannan nasihohi masu tsada da muka ji daga gare shi Allah tabaraka wa ta'ala ya sa su amfani mu abubuwan da muke faɗi da abubuwan da muke aikatawa na alkhairi na neman yadda Allah tabaraka wa ta'ala cikin wannan wata mai alfarma mai Allah tabaraka wa ta'ala ya karba mai ba daya kamar yadda Allah tabaraka Ko ta'ala yake haɗa fuskokinmu a wannan waje ba domin komai ba domin mu zo mu ta da kawo nan mu akan yadda za mu kyautata lahirar mu yadda za mu samu yadda Allah muna roƙon Allah cikin ni'amarsa da fadalarsa da rahmarsa wacce ta gani komai da haɗa fuskokin mu da baki da shi da na tafar da sulaya hada subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum